kun gani wani daga cikin magabata da azumin ramadana ya zo sai ya naɗa kayan shi daga garin makka zai tafi ta'if ta'if har yau idan kuka je ta'if allah ya kai ku maka ku je ta'if idan kuka je ta'if za ku ji waidansu yanayinsu yanayi ne mai daɗin gaske yanayi ne mai daɗi mai daɗi fiye da tsammaninka to da azumi ya zo sai ya tattara kayan shi zai tafi ta'if ya je ya azumin ramadana a can ya kama hanya yana tafiya sai kuma ya ga wani magabacin shi kuma daga tsa'if ɗin zai taho maka ya azumi shine sai ya ce mishi ina zuwa ya ce wallahi tsananin zafin maka ne nake gudun ma ina so je tsa'if in yi azumi dai dan samu sauki sai ya ce mishi kai ma kuma na ganka da kaya ya ce ya eh, ce ina za ka ya ce ni kuma na fita daga tsa'if ne zan je maka in yi azumi ya ce a'a ana gudun zafi za ka shiga ya ce e ina so ne in rage zafin jahannaman da yawa tun anan duniya sai ya ce a a to an gama ni ma na fasa ta'if juya mu koma maka